أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkan mu da saduwa da ku a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka bayan mun zo hutu na minti goma insha Allahu za mu ci gaba da inda muka tsaya malam da fatan ka dawo lahiya lafiya kalau akramakumullah to malam a yau din nan kuma har yanzu dai muna bayani abin da ya shahi bangaren shi kan shi hadisi ba mu gushe ba akan shi na'am sai dai maudu'in mu wanga ba sabanin wancan shine asbabun ikhtilafil muhaddisin Na'am.
wanga shine unwanin abin da za mu magana a dalilan da suka Eh.
sa malaman hadisi suke sabani kenan yawa na'am wannan a kan shi insha Allah malam shi za a haƙuri a dan a ba mu amsoshin tambayoyin da za a bunga shi da To yake Allah- malam mun san dai an gaji amma dai haƙuri za a yi ba komi Insha Allah Allah.
Allah ya taimake mu.
amin amin insha Mm, Allah mm.
abu na farko malam muna son mu san ta'arifi ko kuma fassara ta ikhtilaf me ake nuhi da wannan to asalin al-ikhtilaf shine sabani Mhm.
an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya ce walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin mutane ba za su gushi ba suna yin sabani da haka shi sabani ɗabi'a ce ta ɗan adam haka yake Allah ya so sai an yi sabanin kuma sai an yi shi illa dai in aka yi sabani Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka yi sabani akan wani abu ku maida shi zuwa ga Allah kenan in zamanin manzo na nan ana jiran wahayi idan kuma ko a jirai manzo yi magana hadisi kenan idan kuma manzo ya kaura sai a kuma mu zuwa ga alqur'ani yana nan tare da mu sannan kuma hadisai wato waɗanda suke ingantattu waɗanda an ka tabbatar da ingancinsu don haka da shi sabanin nan ana samun shi a cikin ilimin tafsiri mun faɗi dalilan da suka sa malaman tafsiri suke sabani Mhm.
yau kuma za mu yi bayanin wasu daga cikin dalilan da suka sa malaman hadisi suke yin sabani Mm.
na'am Allah ya saka da alheri amin malam suna cewa al-ikhtilaf tabi'atul bashar to me ake nuhi da wannan malam?
wato ma'ana yan adam suna yin sabani yanzu kaga kamar wannan maudu'in yan qur'ani wanda ba su yarda da hadisi ba za su iya cewa to ai malaman hadisi wai an ce sun yi sabani to kaga ai malaman tafsiri kuma sun yi sabani Mhm.
sannan bayan wannan su kansu ƴan ƙur'aniyuna malamansu suna kafirtar da juna kuma suna saɓani wani ya sallah raka'a ɗaya wani ya daina sallah wani ya dubi gabas ƴan tsaf wani ya raka eh, hudu irin sallolin da ake yi kaga idan abin nan ne kaga su ma suna saɓani amma abin da muke so mu ce a alƙur'anance Allah ya nuna an samu saɓani tsakanin annabawa an gane ko saɓani a cikin hukunci kaga kuma Allah ya nuna cewa kaga duk annabawa ne kuma gudan uba ne gudan ɗa ne kuma dukkan su dai mun san annabi ana masa wahayi Allah subhanahu wataala ya ce wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma kaga da Dawud da Sulaiman a ambace su kenan wato lokacin da suka yi hukunci game da abin da al'amarin ya shafi dabbobin da suka yi banna sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance masu shaida akan hukuncin su fa fahamna ha Sulaiman sai muka ba da fahimta ga Annabi Sulaiman to kaga ba shi ke nuna don Dawud ya yi kuskure akan wannan mas'ala ba ba mai ilimi bane sai Allah ce wa kullan ataina hukman wa ilma ko wani mun bashi hukunci mun bashi ilimi kaga ashe dan wani malami ya yi kuskure a mas'ala ɗaya ba shine abin da za a tallarsa da wannan abin ba mun fahimci wannan da kyau ko kuma wa- annabi Suleiman annabin Allah ne annabi Dawud annabin Allah ne kuma suka yi sabani kuma shine da bai kalli cewa wa- wannan shine babansa ba kuma shi annabi da Dawud shine alkali amma duk da haka kuma sai Allah ba da ilimin ga dan dan haka ba mamaki bane dan kai san wani abu wanda baka sani ba ko dan kai ke banta da wata baiwa da baka santa ba tana yiwa ma kafin shi abubuwa da dama amma Allah ke bantar da shi da wani abu to kaga wannan Qur'ani da ya kawo sabani tsakankanin annabawa dan kakkace dan mine malaman hadisi Kwarai.
suke yin sabani Kwarai.
wallahu a'lam Allah ya saka da alheri tunda ka ga- kamar yadda kun ce malam su kansu da kake cewa sabani sabani ga sunan kun kawo su kansu ashe akwai sabani Kwarai da gaske.
kenan dan kadai su wautar da da mai hankulan karamin hankul- hankali na- hankulan mutane eh shine kuma kawai.
qur'ani ne tabbatar da cewa wannan sabanin an yi shi ba wai hadisi ne tabbatar da shi ba Eh, kenan ma su kansu ke sawa batun qur'ani qur'ani ba san ma menene to Qur'ani ko- ba, wani tunda bi ga ka hinan- san fahimtar qur'ani daban karanta qur'ani daban haka ne Eh.
kwarai ko Allah ya saka da alheri amin amin Malam abu na na gaba shine ikhtilafu fi shurutil qabul.
na'am To.
malamai suna sabani wajen shurutul qabul Mhm.
wani lokaci in an ka zo hadisi ne wanda yake an yi sabani mursal Mhm.
to shin mursal za a karbe shi ko ba za a karbe shi wasu ba- malamai kwata kwata hadisi mursal ba su karbe shi wasu sai su ce za a karbe shi da sharuɗa Mhm.
to kaga waɗanda suka ce za a karbe shi daga sharuɗa daga ciki ya zamanto akwai wata hanya wadda hadisin ya zo to kaga waɗannan kuma in akwai wata hanya wadda ya zo kaga kenan ma hadisin kuma ya, ya tabbata mi a matsayin shi zama zama hadisi to shi yasa wannan kan mu yi sabani don Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu Allah ya ce in fasiki ya zo kenan za a bincike binciken labarin ba laifi bane a karbi a aza sharuɗa tun da Qur'ani ya aza sharuɗa na karban labari ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعمل- لعلمه الذين يستنبطونه منهم kaga za a iya koma ga littattafan hadisi eh, a ga aljarh wa ta'dil tunda su malaman sun san wani adili na wani kowane ya san sana'a wani malami ya san malami dan kasuwa ya san dan kasuwa dan kwaya ya san dan kwaya ko ba haka ba kenan yanzu su malaman hadisi shine za su bayani akan wani adili ne ko ba adili bane to wani lokaci sai su yi sabani wani ya ce cewa mun mutumin adili ne wani ya ce cewa ba adili bane to sai suka kawo cewa idan da yawan mutane sun ce adili ne za a rinjayar da su wasu suka ce a'a idan waɗansu sun ce adili ne wasu suka ce ba adili bane to za a kalli farkon rayuwarsa da ƙarshen rayuwarsa ko kuma idan wani ya ce adili ne ya yi shiru wani ya ce ba adili bane ya yi shiru to za a karɓi adili ne amma sai in wannan ya fassara mu yake nuhi da cewa ba adili bane don tana yiwa ya faɗi wani abu ya ce wani ba adili na ba saboda yayi abu kaza sai a gane wannan abin bai hana a karɓi riwayarsa ina fata an fahimci ni na'am wallahu a'lam Allah ya saka da alheri.
amin Abu na gaba ikhtilaf fi usul hadis shine at-ta'arud na'am aw fi usul hadis mutlaq.
Na'am, yanzu misali za ka iske wani mutum eh, wannan mas'ala ma tana da alaka da Imam Malik. Lokacin da Imam Malik eh, daular Abbasiyya su- eh, ya wallafa littafin Muwatta sun ba da cewa ya kamata ya zamanto kamar Muwatta Malik shine za a aiki da shi kawai a duk masarautu na daular Abbasiyya. Imam Malik da yake malami ne mai tsoron Allah, malami ne wanda yake ah, addinin Allah ya sha mishi kai ba kan shi ba, sai nuna a'a duk da yake gwamnati ta mutunta shi ta bashi wannan matsayi amma bai dace ba. Yace domin mi kaga dai Madina yan rayu bai ma bar Madina ba, kuma nan dai ne mafi yawancin sahabbai suke ko ba haka ba tunda Madina ita ce tushen hadisi. Amma kaga sai ya nuna cewa ba za a yi aiki da littafin shi shi kadai ba saboda sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun fantsama a duniya sun tafi wurare daban-daban. To waɗansu hadisan mun ji su waɗansu ba mu ji su ba. To kaga mu zabo da mu ce a'a dole da namu za a yin aiki shi kadai kaga kenan kamar mun so kanmu.
Ƙwarai.
kaga sai yasa Imam Malik ya ce a'a dan tana yiwa wani hadisin baka ji shi ba to tunda baka ji shi ba kenan wani tana yiwa ya ji shi zaman to ya inganta shi yasa ake son ɗalibin ilimi ya ce fi ma a'lam a iya sani na don iya sanin ka ba shine karshen ilimin duniya ba Ƙwarai, ƙwarai.
to kaga wannan ɗaya ne daga cikin abin da yasa malamai suke yin sabani Mm. Na'am, Allah ya saka da alheri.
amin Abu na gaba ziyadatu sika me ake ni da ita?
ziyaratu siqa shine kamar hadisi ya zo ta fuskoki daban-daban amma sai a samu wani wuri wani ya ƙara wani abu wani bai ƙara ba yanzu misalin wannan mas'ala zaka iske wajen ya- motsa ɗan yatsa Mhm.
hadisai sun kai guda goma sha ɗaya goma duk sun taho cewa sai wa- ba a motsa ɗan yasa cikin tsakiyar attahiyatu amma guda kawai ya nuna ana motsa ta- eh, Dan yasa.
ɗan yatsa lokacin da ake yi amma can ƙarshen in an zo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah daga shi wannan babu matsala amma a ce tun farko har zuwa ƙarshe hadisi guda ne cikin hadisan yanzu to sai waɗansu malamai suka ce to shi wannan wanda ya zo da ana motsawa gaba ɗai ya zo da abin da waɗansu ba su zo da shi ba to nan waɗansu malamai suka ce to mu rinjayar da riwaya goma akan waccan riwaya Mm.
an gane ko wasu malamai suka ce a'a tun da shi wanga ya faɗa kenan yana da sani ne daɗi akan wanda waɗancan ba su sani ba Mm.
an gane ko Sheikh Nasir Sheikh Nasir Albani ya tafi cewa ana motsa dan yatsa din Mhm.
da fatan an fahimta to Right.
sauran malamai suka ce ba a yi to amma sabani ne wasu sun kalli a kare riwaya goma su rinjaye riwaya daya ko ko su ko dan su ce a'a a rinjayar da wanda ya zo da wani abu wanda ba a gani ba akan waɗanda sun ka gani ina fata an fahimci ni to wannan shine ake kira ziyadatu fiqa amma in zaman to wanda ya zo da ziyada ba ingantacce bane ba karɓaɓɓe mai wani ruwan mahadisi sai a watsar da shi tunda ya saba ma mutane adilai amma idan adili ne ya zo da shi to nan ne aka yin sabani yadda za a yin tarjihi tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri.
amin Abu na gaba ta'aliq wa an anatul mudallas.
yawwa in an ce ta'liq shine abin da muka ce hadisin da an shafe mutum ɗai ko biyu farkon sanadin sa to idan hadisi ne ya zama to ta'liqi na Imam al-Bukhari shi ana karɓar sa tunda shi littafin shi sahihi ya sami shi amma ta'liq wanda ba na Imam al-Bukhari ba shi ba za a karɓe shi ba to wannan dan mu fahimci cewa bambancin tsakanin mu'allaq hadisi mu'allaq wanda a cikin sahihul Bukhari da wanda ba cikin sahihul Bukhari ba ina fata an fahimce ni an gane saboda wani lokacin hadi- Imam Bukhari zai kawo hadisin shi bai ruwaito shi ba amma yana ganin akwai ta hanyar da ya inganta sai ya ta'alikin sa to wannan kuma sai tabi'a ce ta malaman hadisi wanda suka yi zurfi a cikin ilimin hadisi na'am shi ko an ana in an ce mudallis shine mutumin da an san shi da ɓoye malamin sa wani lokaci ko koyo riwaya ga wanda yake saman sa to wannan in an ce mutum mudallis ne jamhurin malaman hadisi sun in ya ce an bai ce sami'tu ba to ba a karba saboda an tana ɗaukar yaji an tana nufin labari aka bashi amma in ya ce sami'tu to na ana karba amma an ka ce an ya kawo an anatul mudallis la tuqbal inda jamhur al muhaddisin wajen mafi yawancin malaman hadisi ba za a karbe ta ba ba aiki ba a aiki da ita saboda ci mu- mudallis ne balle kuma ya ce an to ita ta ko an tahtamilu sima wa wa- wato wa adam Mm.
an gane ko Ƙwarai.
Mm, tahtamilu sima Na'am. Allah ya saka da alheri amin amin al-ikhtilaf fi kashfil illa na'am wa atharuha Yawwa.
qabul wa rad mun faɗi cewa akwai littattafai da suke da alaka da ilalul hadisi wanda suke bayyana illolin hadisi to yanzu za a gano illat a wajen wani malami sai zamanto ba illa bace wanda ba a karɓa hadisi yanzu misali rawi ne sai a ce yana cin yana shan shayi bakin kofar gidan shi to wani sai shiga ga illa ce a ce kana cin abinci bakin kofar gidanka ba za a karɓi hadisin ka ba to wani kuma sai malami sai ce a'a a al'adar su su cin abinci a bisa ha- a gid- bakin kofar gidanka ba illa bace Ba, mm.
to in ya zamanto an kalli cewa wannan al'adun kasash- kasashen ku eh, ana aza shi, eh, abinci a ci bakin kofa to ba matsala bace amma sai inda an ka san wannan abin abin illa ne to nan ne za a ce ba za a karba ba shi yasa wani lokaci zaka iska hadisin wani ya ce illa shiwani saboda mutumin nan yana aikata kaza wani sai ce to ai in an kalli yankin su wannan abin ba illa bane to shi yasa nan malamai suke sabani wajen karba hadisi da kuma rashin karbar sa Mm.
na'am kina wannan ba dibin za a yi al'ada wurin yawwa sai ya zama tushen illa ta tabbata illa wadda ba a karɓa hadisi ko ko illa ce wadda ba a- ana karɓa hadisi yanzu misali eh, daga cikin malaman hadisi zaka iske wani in yace siqa ne sai ya kawo dalilai amma yanzu ibnu hibban sai sun ce mutasahil sai ya zo ya zama to bai san mutum ba kuma sai ya ce siqa ne Mm.
to kaga dole na sai a ce maka siqat na ibnu hibban abu ne wanda yake da buƙatar bincike Mm, gaskiya.
ina fata an fahimce ni Ƙwarai ko sabanin ibnu al-jawzi sai ya hadisi da'ifi ne sai an ga mutashaddid Mm.
an gane ko shi ko imamu hakim shi imamu tasahil ne sai ya zama yana tasiri wajen hacewa hadisi sahihi ne saboda da yawan hadisai sai ce sahihai ne ba sahihai bane ibnu al-jawzi shi ko da yawa sai ce da'ifai ne sai a zo iske ba da'ifai bane kaga yana da kyau a san tabi'an malami da irin hanyoyin da yake bi gaskiya a san hanyar da yake bi ta ingantar da hadisin shi ko Da za'afa kuma- shi.
ko kuma Mm.
da afashi na'am to Allah ya saka da alheri amin tafawuti istila ala turqul hadis madalla wannan mun yi magana akan sa ajiya wani zai san hanya guda ta hadisi wani ya san biyu wani ya san uku wani ya san goma to yanzu in an ka ce hadisi ne da'ifi ma'ana kenan duk hanyoyin shi ba a- ba su inganta ba kuma in an hada su bai inganta ba amma kuma akwai hadisin da in an hada hanyoyin shi ko ina akwai rauni amma an tattara su ana ganin za su manto hadisai ingantattu ban sani ba ko an fahimta Na'am.
to yanzu tana yiwa kai hanya bakwai ka sani sai ka ce hadisin ga da'ifi na sai aka zo akwai wasu hanyoyi guda uku waɗanda baka bincika ba su ko ingantattu na shi yasa ba karamin malami bane ga zabura yace hadisi kaza da'ifi na saboda yana buƙatar wani hanyoyin da sani kaɗan ne ka san hanya guda ka ce hadisi da'ifi ne an ce an bincika akwai hanyoyi sun kai talatin waɗanda kai baka san su ba ka kai ba malamin hadisi bane Mm, gaskiya.
to wannan shi yasa hukunci kan hadisi yana buƙatar malamin da ya san hanyoyi na hadisi Kwarai.
shi yasa wani yana iya cewa hadisi da'ifi ne saboda hanya bakwai ya kawo sai kai na ce a hadisin ya inganta sai ya kawo hanya goma to kenan kaga wanga wanda ya kawo goma ya fi mi ya fi wanda ya kawo bakwai Kwarai.
to wannan yana daga cikin dalilan da yasa suke su su malaman hadisi suke yin sabani don mu fahimci wannan da kyau Mm, gaskiya na'am Allah ya saka da alheri amin malam ma tartafiu ikhtilafu fi ma la tartafiu jahala na'am eh, an ce akwai rawi majhul akwai majhulu zat wanda shi zatin shi abba a sani ba tunda kowane ma- eh, yanzu malaman hadisi yana da wahala a ce mutum ya shahara da ilimin hadisi a wannan zamanin ba a san shi ba to yanzu sai aka yi sabani shin mutum nawa za su yi riwaya a gane wani ba jahili ba ba ana- ba a jahilce shi ba a ilimin hadisi wasu su ce a idan mutum uku sun kai riwaya ya isa wasu ce a'a sai mutum goma saboda me yasa saboda ana ganin cewa in dai ka shahara da abu bai dace a ce ka mutum biyu suka san ka da shi ba ko uku to kaga wannan sai wani ya ce to tunda mutum biyu ne kawai suka yi riwaya a wajen shi ni dai bai inganta ga wajina ba ban yadda da wannan riwaya ba wasu kuma sai su ce a'a tunda sun kai mutum biyar to babu matsala ana karba wani sai ya ce sai mutum goma to wannan yana daga cikin dalilin da yasa malaman hadisi suke yin sabani wajen karbar riwaya ko ko ba za su karbe ta ba wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin wa iyyakum tambaya ta ga malam shi tafawutu fi jarh wa ta'dil na'am mun kawo wannan cewa wani sai ka iske wasu sun ce adilina wasu su ce ba adalina ba to an samu matsala ko ba a samu ba to nan ne wasu wasu malamai suka ce to in dukkan su kawai wasu cewa waɗansu suka ce adilina adilina adilina adilina sai wasu suka ce ba adilina ba ba adilina ba wasu suka ce to a kalli adadin mutane wasu suka ce a'a a kalli waɗanda suka ce adilina shin sun san shi farkon rayuwar shi na ko ƙarshen rayuwar shi tunda tana yiwa can da ba malami bane daga baya zan malami an gane ko ko ko da ba musulmi bane daga bayan musulunta ina fata an fahimce ni ko kuma waɗansu da suka ce ana karɓar hadisin sa can da bai rikice ba daga baya kuma ya samu matsala ta harda ina fata an fahimci ni to kaga dukkan su malamai suna kallon irin waɗannan ababen sannan a'a shin sun su waɗanda sun ce ba adiliya ba sun fassara saboda asalin musulmi adalci in ka ce ba adil ne ba sai ka kawo dalilai sai ka fassara in ka fassara sai a duba a gani shin abin nan da ka faɗa ya cancanci a ce ba a karɓa hadisin sa ko bai cancanta ba to kaga duka waɗannan shine at-tafawut fil jarh wa ta'dil wani kuma yana tsanantawa wajen al-jarh wa ta'dil ka gane kamar yadda muka ce ibn al-jawzi yana tsanantawa wajen da'afawa imam al-hakim shi ko yana da sauƙaƙawa wajen sahahawa shi kuma imam ibn hibban wajen tawsiki yana da sakaci kawai suka ja cewa ne siqa ne kuma alhali ya tabbatar da cewa bai san mutumin ba to kaga wannan dole malamai suna karatun bi tsaka tsakiya a gane wane me yasa aka ce abin nan ne siƙa ne ko ba siƙa ba ne kuma mafi yawancin littattafan da suka yi bayani a duba a gani sai a tace a ga za a yadda da shi ko ba za a yadda da riwaye shi ba wanda ilimi ne mai muhimmanci kuma ilimi ne mai wahala sosai
Allah ya saka da ne amin mala akwai shubohi na alqur'aniyun na'am da kuma raddin da ya kamata a yi daga ciki abu na farko akwai masu cewa hasbuna kitabullah to madalla yawwa to dama su yan qur'aniyun kwata-kwata sun watsar da hadisai sun ce ba aiki da hadisi ko guda an gani ko ko guda to wannan aƙida waɗansu da yawa daga cikin ɗalibai suna ganin kamar yanzu ne wannan aƙida ta fara a Najeriya ga hannun malam Usman Dangungu ko malam wa yake da suna malam Sale da ke garin Kano ko kuma wani na masussuka Yahya masussuka to kawai saboda ba san tarihin aqidar ba amma in ka ɗauki ar-risala na Imam Shafi'i wanda ya mutu hijira tana da shekara 204 zaka ga ya faɗi wanda suka ta haɗu da shi tun wancan lokaci yanzu kusan shekara 1200 mai irin wannan aqida cewa ba aiki da sunna cikin littafin sa ar-risala ba risala wa wanda muke karatu ba ta Abi Zaid al-Qayrawani Imam Malik as-Saghir ta ilimin fiqh to kaga wannan aqida ta jima fiye da shekara dubu kuma dama khawarij idan muka duba khawarij zaka ga suna da hadisan da suka watsar da su kenan su busu ce ba su aiki da sunna gaba ɗaya ba amma sun watsar da wadansu hadisai irin mu'tazila to kaga irin waɗannan matsaloli akwai su amma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun nuna ga akida ma za a same ta tunda kaga kafirai sun ki karɓar qur'ani to balle hadisi munafikai sun fi karɓar qur'ani balle hadisi to akwai hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke nuna wannan akida ma za ta bayyana a duniya idan muka duba akwai hadisi na Abu Rafi wanda yana cikin wasu sunan Abi Dawuda sannan kuma ya zo cikin al-Mustadrak na Imam al-Hakim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la ulfiyanna ahadakum wato ala arikatihi kada in samu ɗaya daga cikin ku ma'ana kamar irin tsoratarwa ne kan ma wani ya sake in same shi ala arikati akan karagarsa an gane ko shi mutumin wanda akan karagarsa ya'tihi amrun min amri wani al'amari na umarni da nayi zai zo masa mimma amartu bihi aw nahaitu anhu abinda nayi umarni nace ayi ko abinda na hana fa yaqulu sai mutumin nan yace la adri ni ban da labari an gane ko kenan shi tun da bai da labari bai yarda da hadisi ba an gane ko sai yace wato abin nan la adri ni ban sani ba to in baka sani ba shi ke nuna cewa ko bai sani ba ina fatan an fahimce ni sai ya ce hadha kitabullah mu ga littafin Allah an gane ko kenan fa ma wajadna fi kitabillahi tabanahu mu abinda muka iske cikin qur'ani kawai shi zamu bi kaga ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan aqida sannan kuma in muka diba akwai hadisi na al-miqdam bin ma'di yakrib shi ma hadisi ne wanda yana cikin mustadrak na Imam al-Hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi abubuwa da haram yawm Khaibar daga cikin su akwai jakuna ko jakai yake cewa yushiku an yaq'uda ahadukum muttaki'an ala arikatihi yana yiwa a samu mutum kwanci akan karagarsa yuhaddathu bi hadithin an gane ko min hadisi za a bashi labarin wani hadisi nawa wanda ni faɗa fa yaqulu zai ce bainana wa bainakum kitabullah tsakaninmu da ku akwai littafin Allah fama wajadnahu min halalin fama wajadna fihi min halalin istahlalna abinda mun ka iske na halat sai mu ce halat ne an gane ko wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu duk abinda mun ka iske cikin qur'ani sai mu ce haram ne amma duk wanda ba wannan ba mu za mu yi aiki da shi ba ina fata an fahimce ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ala wato wa inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama Allah duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abinda Allah ya haramta domin annabi ba zai ma Allah ƙarya ba ina fata an fahimce ni to kaga wannan shubha ta su ta hasbuna kitabullah hujja ce da take ba ingantatta ba suna kafa hujja da waɗansu abubuwa su ce Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu bar bayanin komi ba cikin alkur'ani sai da mun kai bayanin sa nan wasu malamai sun ce lauhil mahfuz ake nufi kaga nan ya zama tuma daga nan fassara su ba ta yi ba ko ko mu ta alkur'ani ake nufi in ka diba cikin almuwafaqat na imamu shatibi yayi magana mai tsawo akan wannan wurin a'a abin da yake nufi nan ba a bar komi ba cikin littafi in ma alkur'ani ne ma'ana qur'ani bai bar wani bayani ba face ya zo da shi karara ko ko ana iya istinbatin wannan mas'ala ta karkashin alkur'ani ina fata an fahimce ni ko kuma sai su ce Allah ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay ai mun zamna sabka muka littafi bayani ne ga dukkan komai sai mu ce to da yawan abubuwa ga su cikin alkur'ani ba mu gan su karara ba sallah da zakka to sai su gudu su yi aiki da ra'ayin su ce kawai ai aiki da ra'ayi wani lokaci kuma su ce ai aiki da wanda hadisi ya zo da shi amma ba hadisi ne ya zo da shi ba wanda in mun samu lokaci zamu dan taɓa bayani kan irin waɗannan hujjojin to don haka kaga cewa hasbuna kitabullah ba hujja bace Allah ya turo manzo wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da azzikra shine alqur'ani dan kai bayani ka bayyana kalmominsa kuma ka bayyana fassararsa kuma Allah ya faɗi cewa abi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin ayoyi da dama kuma ya tsoratar daga saba ma al'umurninsa falyahdharil ladina يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كما الحكمة دا داما ونلوكتي أنا فصلت دا سنة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما sannan wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab da sauran ayoyi da suka yi magana kan wannan da haka wannan shubha babu ta Allah ya saka da alheri.
Amin.
Abu na biyu suna cewa a sunna laysat wahayan min Allah.
Yawwa suna cewa kenan sunna Ba wahayi.
ba wahayi bace. Kenan ba Allah na ya turo ta ba shi ko Allah ya ce annabi wa ma yantiqu anil hawa baya furuci akan son ransa sai ce mi in huwa illa wahyun yuha face wahayi ne akai masa. To kaga cewa sunna ba wahayi bace kaga wannan kuskure na. ina fata an fahimce ni ma'ana ko cewa an kai baya furci akan son ransa kiran ko hadisan da ya zo da su ya nuna cewa ba daga wajen shi ya zo da su ba don wannan tuhuma annabi ne wal iyadu billah Allah kai mu tsari Amin amin. Abin na gaba suna cewa lam takum li sunnati shar'an fi ahadin nabawi.
yau suna cewa sunna kamar ba ba da ba, ba shari'a bace zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ƙarya ne tunda idan muka duba eh, sahabbai sun yi aiki da sunna to tunda sun yi aiki da sunna kenan koya dama abin da muke so mutane su gane ita sunna akwai ta aiki akwai ta faɗa akwai kuma wadda at taqrir kenan yanzu idan aka ce manzo ya faɗi abu daga baya ana iya rubuta shi idan aka ce ya aikata daga baya ana iya rubuta shi ina fata an fince ni idan aka ce kuma ya ga abu ana yi ya bari ko ko ya san da ana aikata abu kuma ya bari tunda ba zai bar a aikata banna ba to daga baya ana iya rubuta wannan da yawan mutane sai sun mutu ake rubuta tarihin su to kenan wannan ba shi ke nuna dan ba a rubuta ba na farko akwai mutanen da ya bar ya ba su damar su ci gaba da rubuta hadisi duk da suna boye waɗannan riwayoyin alhali suna cikin sahihul bukhari sannan kuma na biyu a'a dan an ce mutum ya rayu daga baya aka rubuta tarihin sa wannan ba shi ke nuna cewa ba dan an rubuta abubuwan ƙarya ce aka faɗa Gaskiya.
domin waɗanda suka rubuta Qur'anin su ne suka yi bayanin hadisan suka ce an ce kenan bai dace ka ɗauki Qur'anin ba su kuma hadisan ka ƙaryata su kenan su waɗanda suka rubuta Qur'anin in ba adille ba ne to su suka kawo hadisan kenan sai dai ka watsar da da Qur'anin da hadisin gaba ɗaya wallahu ta'ala a'lam Jazakallahu khairan.
amin Abu na gaba malam takayyufil hadis bi zurufi man shahadahu.
na'am suna nufin takayyuful hadisi hadisi yana dacewa da da wanda ya gane shi kenan yanzu in mutum ya tambayi annabi annabi ya bashi amsa hadisin ya tsaya gare shi to yanzu misali aya in ta sabka akan wani to shi kenan sai da mutum hukuncin ta ya tsaya akan wani misali kenan wanda kuma eh, in ka diba wa ga shubha ce wadda yanzu ma almustashriqun waɗannan turawa kafirai ba ma ga hadisi suka tsaya ba suna ma kai ta ga alqur'ani sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ana kassama qur'ani gida biyu makki da madani sun ka ce lokacin da yake makka cikin rauni bai da magoya baya shina shan wahala sai ya ta kawo ayoyin tauhidi ya matsa akan tauhidi da kaza da kaza amma da ya dawo Madina ya samu daula sai ya ce ayi yaki me yasa can Makka bai ce ayi yaki ba ina fata an fahimce ni to kaga su waɗannan ba su ma tsaya ga hadisin ba to su kuma ce ai hadisi ya dace da wanda kawai ya- abin ya faru gare shi ko ko hukuncin gare shi ya tsaya ina fata an fahimce ni wanda kuma wannan hayaniya ce kaga ko alqur'ani an faɗa mishi wannan balle ma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jazakallahu khairan amin wa na iyyakum.
ta dukhulun naqd al sunna afqadha sifatu tadayyun in afqadaha kenan sifatu tadayyun wai suna nufin kamar tunda hadisi ana cewa wanga ya inganta an gane ko ana cewa wannan hadisi ya inganta wannan hadisi bai inganta ba sai suna so to ai shi qur'ani ba ai mai haka nan a'a shi qur'anin kanshi akwai riwayoyi mutawatira akwai wanda ba mutawatira ba sannan shi qur'anin nan yadda kaji ana cewa hadisi an wane an wane an wane shi ma qur'anin yana da shi yanzu idan muka diba qur'ani daga wajen wa ya fito daga wajen Allah to waye- waye zo da shi jibiri Jibrilu kenan kaga min Allahi kenan daga Jibrilu daga Allah shi Jibrilu ya karbo ya karbo ya kamawa annabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wa mutane sahabbai sahabban su sun karantar da wa tabi'ina tabi'ina sun karantar da wa tabi'i tabi'ina tabi'ina tun ko tabi'i haka ne aka kama har Qur'ani ya kawo yau shi ma Qur'ani da wannan sanadi Kwarai.
amma in baka san ilmul qira'at ba ba za ka san wannan ba To haka shi ma hadisi wane ya amso daga wane wane ya amso daga wane wane ya amso daga wane waɗanda sun karantar da Qur'ani ne in kana cewa wai haddasani wane an wane ai matattu ne to waɗanda sun ka karantar da Qur'anin ko da wanda ma zo da Qur'ani yanzu baya duniya to shi ke nuna cewa ba za a karɓi Al-Qur'anin ba shine ai waɗanda suka karantar yanzu shekara ɗari tara duk sun rasu tunda yanzu muna ƙarni na goma sha biyar to duk waɗanda suka karantar da Al-Qur'ani sun mutu to shi ke nuna cewa ba za a karɓi Al-Qur'anin ba Ina.
ina fata an fahimci ni to don haka cewa ana nakadinta ai shi nakadin qur'ani yace a binciki labari in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah ne ba da izinin a binciki labari kenan bincika wane rawi kaza adili na ko ba adili na ba wannan Qur'ani ya yarda da shi to don haka cewa nakadinta kuma tace labari dole na Allah ce a tace labari Kwarai.
a gane wanda ya inganta da wanda bai inganta ba eh Allah ya bada wannan izini to cewa a binciki wanda ya inganta da wanda bai inganta ba ka ce eh, ba za a karbi hadisi ba kaga wannan akwai rudu cikin sa mai yawa Allah dai ya muna mai kyau amin amin amin abu na gaba as-sunnatu firqatun bainal muslimin tazra'ul furqa bainal muslimin wai suna nufin ita sunna tana kawo wa sabani an gane ko tsakankanin musulmai wanda mun yi wannan bayani shine cewa eh, suka ce sunna sai wasu ce hadisi sahihi ne waɗansu kuma su ce hadisi ne da'ifi to wannan matsala tana da girma sosai sai muka ce to kuma da kuka rike eh, hadisai ko da ba ku yarda da hadisai ba to kuma ai kuna yin sabani to yanzu inda wannan ne kuke cewa sunna ba za a karɓe ta ba to ai kuma qur'ani kun yi sabani wani na sallah raka'a daya wani bai sallan ma gaba daya ya ce sallah ma shirme ce ta to wani kuma sai shi zo shi yi tsaye ya dibi gabas yan tsaf wani kuma shi sallah irin tamu to kuma ku duk qur'anin kuke iddia ya aka kuka yi samu sabani shine ai kaga akwai matsala ina fata an fahimce ni to kaga wannan shine ya kawo musu matsaloli sai ya ce maka ai Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo ma ya ce to yaqini shine qur'ani don haka da kaga mutum ya gane qur'ani yana sallah bai san ciwon kanshi ba subhanallah wani kuma zai ce maka da zakka da sallah duk ramzi na alama ce kawai ta tsoron Allah ba wani abu da bacin cikin zuciya ne suke wani zai ce maka a'a Allah ya ce ai sallah ya hudu ruku ya hudu sujada amma bai hudu yadda za a yi ba dan haka mu ba mu bukata sai mun yi dan ma da mun yi tsaye kiyaman shi kan nan a yi tsaye magana ta kare amma ruku'i bai hudu yadda za a yi ba sujada kidan bai da bukata wani kuma sai zo ya maka sallah irin tamu yadda muke sallah asuba raka'a biyu az-zuhr raka'a hudu la'asar raka'a hudu magriba raka'a uku isha'i raka'a hudu Ta.
in an tambaye shi sai ya ce to a'a ita wannan sallar cikin Qur'ani ya gano ta in aka tambaye shi ina ka gano ta sai ya ce cikin suratul eh, fatir Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wai Allah ya halicci mala'iku godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai kagar halittar sammai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan ya sanya mala'iku manzanni uli ajnihatin masu fikafikai masna sai ya ce maka biyu sallar asuba a kirhi wa thulatha sai ce maka da uku magriba ake nufi wa ruba'a sai ce maka da azhar da la'asar da kuma isha'i to kaga anan su waɗanda ke da wannan fassara idan ka koma can cikin suratul nisa'i in sun ce fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba an gane ko in sun zo wajen fassara su ce ma taba lakum min nisa'i masna sai su ce bibbiyu kinan ana nufin hudu wa thulatha da uku uku kinan shida kinan goma kinan wa ruba'a da hudu hudu takwas kinan sai su ce maka mata goma sha takwas za a yi amma can da suke son su fitar da sallah sai sun ce maka masna biyu ba su ce bibbiyu ba don su bahin ba ta hitowa wa sulasa ba su ce uku uku ba don mangariba ba ta hitowa wa ruba'a sai suka ce hudu hudu kaga nan isha'i ba ta hitowa in mun dauki azhur da al'asar ake nufi kaga fassara duka lafuzzan guda ne amma son rai ya bambanta su an gane wannan da kyau ko Ƙwarai.
to madalla kuma zancen fikafikai ake yi me ya kawo kuma zancen raka'o'in sallah Shine.
na ɗai kenan wasu daga cikin su ce a'a ai kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ai ana sallah ko ba haka ba annabi isa ya yi sallah ya ce wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi musa an ce ya ce Allah ya ce mishi wa aqimis salata li zikri ko ba haka ba ai duk annaba suna sallah sai mu ce to mun ji duk annabawa suna sallah to wanne annabi ne na ƙarshe da gare shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine annabi Isa ko to ina ne annabi Isa ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya mai sallah don shi kanshi annabi Isa ya ce wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad in ka ce an ce ya koyi da manzanni fa bi hudahu muqtadi mun yarda ya koyi da su to annabi Isa shine na ƙarshe kuma ba su haɗu ba to wa ya koya mishi sallah Shine.
sai ka ji ce ai tun kahin a akwai Bukhari da Muslim ko wani ma lokacin hadda zagi tun kahin a haihi uwar Buhari da Muslimu duka ana sallah ko ko sai ya ce maka wani annabi na an kasa kan ma Buhari kai shiru wani annabi na an kasa kan ma Muslim sai kai shiru wani annabi na an kasa kan ma Risala sai kai shiru amma alqur'ani fa sai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya ce maka at-taura ta wata sai ka ce a- a- a- annabi Musa aka saukan ma ita injila fa Kace annabi.
annabi isa sai ce zabura ha kace annabi dawuda alqur'ani kace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce maka to buhari wani annabi na ka sauka ma buhari da muslim da tirmizi da ibnu majah da risala da wane ne kaga matsalar inda take su ba su fahimci menene sunna ba saboda shi buharin ba cewa yi ba ga yadda yake yin sallah cewa yi waɗanda sun kaga annabi ya yi sallah ga yadda sun kaga ya yi sallah kenan ita sallar wadda ake yi ita ce aka rubuta ba wai wani annabi na aka sauka ma ba yadda annabin ya gabatar da sallah idan kuma baka yarda da wannan ba to ka kawo muna yadda annabi Isa ya koya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallah tunda shi ya ce annabi zai zo bayan shi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di zai zo bayana ismuhu Ahmad shine Ahmad to kaga wannan soki burutsu ne da haka wannan eh, hatsari na da suke cikin shi da kuma fahimta wani lokaci mutum wani bai fahimci al'amarin na da kyau ba Allah dai ya gane da mu Amin.
gaskiya gaskiya ce kuma ya bamu ikon binta Amin.
da tabbata akan ta har ranar da zamu haɗu da shi Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ya bamu ikon nisan ta har ranar da zamu haɗu da Allah Amin amin.
to sai mu je gaba To, alan adamun yaqinatu nisbatu sunna ila nabi sallallahu alaihi yawa nan suna nufin eh, wato babu tabbaci ga danganta sunna zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko ga mat- matsala inda take kamar su sun yarda duk duniya a bada labarin kowa amma shi labarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ka dibi irin yadda duniya fiye da mutum miliyar suke akan addinin sa biliyan daya suke akan addinin sa amma shi na Abu Sirri a ce ya, ya ba da tarihi ba ko an san lokacin da aka haife shi ko kuma mana ga inda aka haife shi ga kaza kaza shi bu su yarda da shi ba shi yasa yanzu misali akwai wani daga cikin mutane masu zafi saboda ka san wasu cikin maganganun su akwai zafi ya tambayi ɗaya daga cikin manya-manyan waɗannan masu wannan aƙida yace akar maka Allah tarihin ka naka so dan naji kana tafsiri kuma kana bayani yace to amma da Allah akar maka Allah ina son dan tarihin ka Mm.
shikenan yace an haife shi a gari kaza yayi karatu ga malam wani yayi karatu ga malam wani yayi karatu ga malam wani eh, ya shiga akida kaza ya barta ya shiga akida kaza yanzu dai a karshe Allah ya gane da su gaskiya sai suka zo ga alkur'ani sai su to aka maka Allah abin mamaki yanzu kai an san tarihin ka gaba ɗaya da mallamanka da komai amma annabin da ya zo da alkur'anin wanda shi na Allah ya saukama da alkur'ani mai daraja shine yanzu duk ba a san tarihin shi ba sai kai yanzu kai kenan ka kai annabi daga nan sai kashe tunda ta gidan rediyo ta eh har da ma addu'a ya gama ga ita amma mu ba za mu faɗi wannan Ah, addu'a ba an gane ko Oh, oh, eh Allah ya kyauta Amin. amin.
Mm, don haka cewa sunna bata- ba a tabbatar da ta ingantu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya za a yi mutumin da adda magoya baya sahabbai sun kai dubu ɗari duk a ce abin da duk sun ka faɗa ƙarya ne kaga hankali bai yarda da irin waɗannan abubuwa Mm, sannan kuma kai sai ka dawo kana aiki da hadisi a fakaice ka zo kai kiran sallah cikin qur'ani babu kiran sallah ka zo ka ce ana zakka ko ka ta aikin haji ka yi irin yadda musulmi suke yi ko ko in ka saba kai wa daren ka ga su kaga wannan abubuwa ne waɗanda akwai soki burutsu cikin su wanda kuma turawa ma yanzu da dama suna taimaka ma waɗansu masu irin wannan aƙida saboda su ƙara kawo hargitsi a cikin wato abin nan in ka iske ababen da musulmi suke sabani akan su dama sabani mun ci dole za a yi shi sabanin fahimta amma yanzu sallar da ake yi makka da wadda ake yi madina da wadda ake yi nijar da wadda ake yi najeriya duk kasashen duniya iri guda ce kuma ita ce aka karanta cikin hadisin da hadisin yana kawo sabani da da bai dace a samu sabanin sallah ba ina fata kiran sallah ana yi kuma babu sabani ina fata an fahimci akan cewa kiran sallah za a yi shi ko ba za a yi shi ba to kaga me yasa suke uh, damuwa da a cewa an samu sabani alhali sabani na wanda dama Allah ya faɗi za a yin sabani amma wani sabani an yadda da shi saboda an yadda a yi shi akwai sabanin da shari'a ta yadda da shi kuma ko da akan kuskure na Qur'ani ya yarda wani lokaci a tai akan kuskure tunda su hujja su sai su ce wani lokaci misali yana yiwa riwayan nan ta zamanto wanda ya ruwaito ta mutum guda ne kuma tana yawa shi kuskure wanda zamu zo akan shi to wannan Qur'ani ma ya yarda in ya ba da izini in dai ya ba da izini don an samu kuskure babu matsala a cikin al'amarin Qur'ani ya ce ana iya aiki da shi wannan zamu zo mu yi bayani kan wannan wallahu a'lam Allah ya saka da alheri tun daga ga su kansu kenan su sun kai kowa ma sabani A, kwarai da Su gaske.
sabanin su ya yi ma matsala bisa ga tun da shi wanga sabani ne na shari'a Na'am.
su kuma sabanin su ma na son zuciya na aqida ma Eh.
tunda wani ya kafirtar da wani Ko yanzu kwarai shi eh, malam Usman dan gungu ya ce shi wancan malam Sale kafiri na to an To, gane ko ba dan tsakanin mishin su ba.
shi kuma ya haya musu kakin ne shi ma shi na kafirtar da Sale to kana fahimta ta to su ma da junan su ma akwai wani ma na na zandar shi gaba ɗaya ma duk waɗanda ukun duk ya fitar da su daga cikin musulunci eh ya ce ita sallama babu ta ya ce kuma addu'a tsahi ta ah
ya ce ya zaka roki Allah ka ce Allah ya baka sa'a ko- duk tun da Allah ya riga ya gama komi dan me zaka zakkuwa ka zo ka ce wai Allah ya baka sa'a ya ce da dan bori shi ka tsahi ya ce haka nan da addu'a take Inna lillahi wa inna ilaihi wata ran malam muna cikin mota eh sai wani malami yake ba mu labari Na'am.
yace wata ran an ka haɗu da shi Usman dan gungu da Na'am.
margayen Rabi'u Daura na'am da sun ka haɗu ya ce wai kai sun haɗu su yi sallah hakan ya Na'am.
ce a malam ba masallaci a kai ba mu sallah na'am sai sun ka ƙara sallah Mm.
yake tambayar shi kai Usman dan gungu wai har yanzu kana na akan mugunya aqidar ka Mm.
tabbatar da mutane na'am ya ce kai malam ku dai ku tai ku rike taku na'am taku wallahi ita ce gaskiya ce wallahi magana gidan muka faɗa muku wallahi da gaskiya na an yi ta na'am na'am yace ku sai ku rike ku ci gaba da karantar da al'umma gaskiya Mm.
yace kai yanzu ka ce in koma ma gaskiya in ni koma ma gaskiya na'am ƙaton masallacin da sun ka gina min kana ganin suna gina min shi Mm, subhanallah ƙaton yan mota gar ka gani a hawa suna sai dai ku- sai dai ku karantar da al'umma mu ku bar mu kawai mu ci gaba da Allah akbar harkokin mu to Allah ya kyauta amin amin Allah ya kyauta.
ba ga Eh.
shi kan shi ya san abin da yake ƙarya na makareci ne Mm, A'a, in ka duba yanzu ai ana kiran sallah a masallacin shi kuma an yi an yi a kawo dalilan kan kiran sallah. Babu.
yanzu ana kiran sallah Eh, a'a, suna yin kiran sallah mana, suna yin kiran sallah. Akwai abubuwa da dama da suke yi. Shi yasa ma ai su sauran irin su Yahya Masuka irin su Salis ke zargin cewa ai shi yana hadi aiki da hadisi amma a fakaice.
fakaice, eh.
Eh, a fakaice. To kaga waɗannan matsaloli waɗanda na ga maka duk wanda ya ce zai kauce ma sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dole zai shiga cikin bata.
Ah, kwarai ko.
Allah ya shiryar da mu.
Amin amin Mm.
amin amin insha Allah. Allah ya saka da alheri.
Amin.
Malam ta'akhuru tadawwun sunna.
Na'am suna Tanwini nufin sunna.
suna nufin kamar ba a rubuta sunna ba wanda na gaya maka akwai mutanen da hadisai ne suke daukowa wasu hadisai sun ce ba a ru- ka- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani bai shafi shi amma sai suke kawo hadisan da ya bar waɗansu suna rubuta hadisai cikin sahabbai to kaga na an samu matsala saboda sun kasa gane cewa shi hadisi kamar abu na wanda waɗanda ake tsoron zai zamanto fitina gare su ko munafikai da ake tsoron su rubuta su sai su yi ƙarya ba dole na duk abin da za a rubuta sai amini za a ba to shi yasa aka yi ta cewa wani lokaci a shafi to kuma eh, sunna da yake tana nan ana karatun ta su Imam Malik ai a Madina suka rayu kuma sun ruwaito sunnan nan gawa Annabi.
ga, ga eh, sahabbai da tabi'i abin- abin ga ko tabi'in zamu cewa to ai su sun ga waɗanda sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko waɗanda suka faɗa musu su sun ga waɗanda sun ga manzo to kaga ai wannan ba su ya ta'khiri tadwini sunna tun ba wani lokaci mai tsawo akai ba kuma tun zamanin shi akwai waɗanda suka rubuta kuma sun sa hadisan sun boye su ina fata an fahimci ni. to kaga wannan matsala ce wadda cewa an jima ba a rubuta sunna ba ba gaskiya bane tunda ba wasu shekaru aka ɗiba masu yawa ba kuma mutanen da suka rayu a Madina da Makka su sun rayu tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su suka faɗa ma sashen waɗanda suka rubuta su ko su suka gaya ma sashen waɗanda suka rubuta aka rubuta sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Jazakallahu khairan.
Amin.
Abu na gaba ruwayatu sunna bil ma'ana.
Na'am.
Ya hukunci.
Suna nufin an ruwaito sunna da ma'ana. Eh to shi cewa an ruwaito sunna da ma'ana suna ganin wani ba balarabe bane tana shi sa kalmar da za ta canza shari'a. Ina fata an fahimci ne. Alhali sun manta cewa shi riwayar sunna da ma'ana ba matsala ba ce. Domin yanzu ko da Hausa in nice eh, yanzu misali larabci in nice zahaba ya tafi, masha ya tafi. Cikin kowane yare ana iya samun kalmomi biyar ko bakwai masu ba da ma'ana iri ɗaya. Musamman cikin larabci akwai wannan. Amma akwai sharuɗan da suka sa wani lokaci in ka diba cikin littattafan usulul fiqh musamman ka diba cikin muzakkira fi usulul fiqh ta Muhammad al-Amin al-Shanqiti sun kawo akwai abubuwan da ba a yarda a yi wato riwaya su da ma'ana ba yanzu misali idan muka duba eh, kamar abin da ya shafi lafazi na ibada kamar kiran sallah kamar iqama kamar azkar da addu'o'i waɗannan malamai sun yi ittifakin cewa za a ruwaito su da lafazi ne don matsayin ibada suke amma cewa an ruwaito hadisi da ma'ana babu matsala menene ake bukata hukuncin ya fito shi yasa ma shi qur'anin lafazin shi an tsare shi ma'anar qur'ani kuma an tsare ta amma shi hadisi lafazan shi in an ruwaito su an gane ko da lafazan su yayi idan kuma ba a ruwaito aka ruwaito da ma'ana kuma yayi abinda ake bukata ma'anar ta isa zuwa ga al'umma wallahu ta'ala a'lam Mm, Jazakallahu khairan.
na'am Malam suna ce akhbarul ahadi ah- al ahad tahtamilu sirq wal kadhib.
Na'am, to a nan ne suke cewa kamar in mutum guda ahad, an gane ko daga ahad ne idan mutum guda ya yi waya, to ai tana yawan yi kuskure.
Mm.
To wannan shubha ce wanda suke yawan kawowa. To wannan kuma dole ya kamata a abin ga sai aka ce musu a'a. Shi addinin musulunci akwai ababe da dama waɗanda shari'a ta addinin musulunci ta yarda abu akan kuskure na. An gane ko kuma ana iya aiki da shi. to amma sai suka ce a'a in aka zo eh, mutum guda ne ya bada labari tunda a hadithul ahad suna da yawa zaka iske hadisi mutum guda ne ya ruwaito shi to sai ce a to yanzu mutum guda in shi kadai ne yayi riwaya to ai dan adam ne yana yiwa yayi mantuwa yana yiwa kuma yayi kuskure to ya za a yi ku zo ku ce mu yi aiki da kuskure kaga kaji inda shubhat take sai suka manta cewa a'a shi labari wanda Allah ya bada umarni ko akwai abin da Allah ya bada umarni ta fuskar cewa hadisan da a cikin sahihul bukhari da sahih muslim bai yiwa a samu kuskure cikin su rawi yayi kuskure ba haka ake nufi ba amma ta fuskar aiki da su to wannan wani abu ne wanda yake wajibi saboda shari'a Mm. shari'a ita ce ta ba da izinin a yi aiki da su to ya za mu samu dalili saboda ka san su eh, eh, waɗannan mutanen suna da shubuhohi da matsaloli waɗanda suke tafiya a kansu ban sani ba ko kun fahimta Bare, bare.
sai mu ce musu a cikin alkur'ani ƙur'ani ya ba da izini kuma ya ba da dama cewa wani abu kuskure na a bar shi sai an zo gaban Allah dan dan adam Allah ya tabbatar da cewa bai yiwa a ce dan adam bai kuskure ko ba haka ba to in muka samu mutum guda ya ba da labari sai ka zo aka samu kuskure me ya matsala ƙur'ani ya rada irin wannan sai sai to ya za a yi sai mu ce to ku tsaya ku shi misali a cikin suratul nur Allah ya yi bayanin mas'ala ta li'ani Allah subhanahu wata'ala yake cewa walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin wal khamisatu anna la'nata Allahi alayhi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anha al'adhab an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibin wal khamisata anna ghadaba Allahi 'alayha in kana minas sadiqin Allah ya ce walladhina yarmuna azwajahum waɗanda suke jifar matansu da cewa sun yi zina walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum kuma ba su da shaida in ba kawunan su ba kenan shaidu ya zamanto ɗaya ne ko kuma ya zamanto uku ne bai kai hudu ba to in yana bukata shi mi- mijin sai yayi li'ani ko ko ya zamanto cikin masu kasafi tun da ba su kai hudu ba sai Allah ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu lamina sadiqin zai yi rantsuwa da Allah cewa shi mai gaskiya ne sannan wal khamisatu an gane ko ta biyar anna la'anatallahi alaihi in kana minal kadibin la'ana Allah ta tabbata akan shi in yayi mata ƙarya to yanzu in yayi wannan ita ko ko ta yi li'ani ko kuma ta bari a yi mata hukunci na shari'a sai Allah ce wa yadra'u anha al'azab abinda zai tunkuɗe mata azaba an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadibin ta yi rantsuwa da Allah cewa shi mijin nata ƙarya yake yi wal khamisata anna ghadaba Allah alaiha ko an ghadiba Allah alaiha akwai qira'a an gane ko anna ghadaba Allah alaiha in kana min as-sadiqin hushin Allah ya tabbata akanta in ya kasance masu daga cikin masu gaskiya daga nan sai a raba aure tunda kowa ya li'ani to idan aka raba auren shi dan yana gadon mahaifiyarsa amma baya gadon baban mahaifin shi kuma ba za a danganta shi zuwa ga zina ba saboda li'ani akai ba a ci masa dan zina saboda akwai shubha to anan abin da malamai suke cewa yanzu shi mijin ya yi rantsuwa da Allah haka ne ko ba haka ba to kuma shari'a ba ta ce ƙarya yake yi ba ita ko matar ta yi rantsuwa da Allah kuma shari'a ba ta ce ƙarya take ba to cikin su wane ne mai gaskiya
shi abin tambaya kuma duka Allah ya ce ka shi mijin ba a yi mai bulala kazafi tunda in mutum ya ma mace kazafi walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum samari da jalda kaga in mutum ya yi ma mace kazafi yana za a yi mai bulala 80 to amma shi gashi miji yayi rantsuwa da Allah gaskiya yake yi ba za a yi mai bulala ba kenan kamar matsayin ba kazafi ne yayi ba ko kuma hukuncin kazafi bai hau kansa ba mu yi magana wadda za a fahimta da kyau to ita ko matar da ba ta yi li'ani ba da za a yi mata hukuncin zina to amma yanzu ita ta yi rantsuwa kuma shari'a ta ce ka a yi mata hukunci miji ya barra mata ta barra to cikin su wanne ne mai gaskiya
tunda kowa ya yi rantsuwa kuma kowa ya rantsuwa kuma Allah ya ce ka aka mako guda daga cikinsu cikinsu wane ne makarici wane ne mai gaskiya shi yasa ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya san ɗaya daga cikin ku yana ƙarya to anan shi yasa cewa ta fuskar cikinsu dole sai an samu makaryaci amma nan duniya ni Allah ce ka a kama ko ɗaya daga cikinsu shari'a ta gaskata shi ta gaskata ta ko ba ka nan bane cikinsu wanne za mu kama ba wanda za ba wanda za a kama to cikin su wanne ne da gaskiya duk suna da gaskiya dole sai an samu mai gaskiya da wai wai ma'ana duk cikin su da matar da miji da sun kai la'ani duk gaskiya suka yi A'a.
to duk cikin matar da miji kuma duk ƙarya suka yi A'a.
kenan cikin su akwai mai gaskiya Akwai mai- akwai wanda bai da gaskiya ko to ya an kai kuma shari'a cikin qur'ani ba wai hadisi na mun ka kawo ba kuma tacce dukkan su a gaskata su ka gani kenan ta fuskar shari'a a yi aiki da abin da shari'a ta ce dole na gare mu mu aji hankalinmu yanzu ba da hankalinmu za mu aiki ba mu yi aiki da abin da shari'a ta ce to ta haka ne hadisi tun da Allah ya ce in ya zo muna ta hanya a zahiri babu wata illa mu yi aiki da shi babu matsala amma idan ya kasance shi rawi ya yi kuskure kuskuren da ya yi ba da niyyar shi bane ya yi babu matsala hakikanin yadda abin yake tana yi waye kuskure kuma Allah ya ba mu damar mu yi aiki da labarin na mutumin da yake ingantacce ina fata an fahimce ni Ƙwarai.
to kaga wannan shine mas'alar da su ƴan qur'aniyun kullun suke kawowa cewa ai yana yi waye kuskure to in yayi kuskure akwai abin da shari'a ta ce in an yi kuskure ma in tunda kai ba gane kuskuren za ka yi ba kai aiki da abin da shari'a ta umurce ka ina fata an fahimce ni to kaga wannan shine abinda eh, muke son wa- musamman masu tinkaho da irin waɗannan eh, maganganu galibi ba su hankalta ma shi kanshi alkur'ani ina fata an fahimce ni to yanzu eh, a gurguje eh, manhajin waɗannan mutane zaka iske cikin aƙida suna da manhaji kaga yanzu an ka zo wajen fassara musamman cikin tafsiri in an ka fassara abubuwa da dama sai ka sun fassara su ba daidai ba kaga al'arshin Allah wani lokaci sun fassara shi da dokokin Allah su yan kalaka eh sai ce dokokin Allah aka nufi amma kuma alhali Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah yana saman ruwa yanzu kana nufin dokokin Allah saman ruwa ɗaya suke ga- ga kasa ga babu dokokin Allah eh ko wasu a kursi yuhus samawati wal ardi sai ce dokokin Allah sun yawarci sammai da kasai Ah.
kana fahimta ta Eh.
to kaga mafi yawanci wannan tafsiri ko kuma galibi cikin tafsirin su duk abin da ya zo mujmal cikin qur'ani tawafi Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq to tunda an ce ayi je waya su ba su aiki da hadisi sai su ce kawai a ta ake waya daki so nawa za a ke waya su ce kawai kai abin da gaba kana ba wa atu zakata dama suna aiki da al'am dama da yan bid'a da kuma eh, abin nan eh, irin yan qur'ani su ma eh, ana son nafa cikin ahlul bid'a wal ahwa sai ka iske duk abin da yazo mujmal cikin qur'ani tunda ba su iya bada amsa sai su kauce ma hadisi yan ce a bada zakka sai a ce ake bada zakka kaga babu wani dalili bu sai da ake bada zakka ba sai su kauce ya ake yin azumi azumi suna iya cewa kwana 30 na sai a tambaye su to cikin wani wata na cikin wani wata za a yin eh, azumin watan ramadan tunda watan ramadan aka ci
su wani wata na wani wata na cikin jerin watanni aikin haji da kake zuwa Allah ce alhajju ashurun ma'lumat watanni ne sananni faɗa muna sanannu cikin Qur'ani da wani wata da wani wata da wani wata ne wata na nawa ne a cikin watannin tunda Allah ya faɗi sha biyu na to cikin su da wani da wani ake aikin haji babu sai su zabura su ce maka a ai cikin Qur'ani babu sunna babu wani mustahabbi da ake zancen sunna da mustahabbi ko abin da ba wajibi ba komai ma cikin Qur'ani an ce ai aiki da shi sai a ce maka to Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi wanda ya bar mina bayan kwana biyu babu laifi akan sa wanda ya bari kuma sai da ya kwana uku babu laifi akan sa to ci wannan yinin na uku da Allah ce babu laifi ga wanda ya bar shi shi na matsayin wajibi ko shi na matsayin sunna ko mustahabbi ka gani duka duka waɗannan abu sai ka iske ba su fahimci alkur'ani ba suna kore ceto su ce babu ceto wato tasirin aqidan mu'tazila kenan don saboda zaka iske wannan aqida ce makhluta bil aqaid wani lokaci su dauko ara na khawarij wani lokaci su dauko ara na mu'tazila wani lokaci su dauko ara na falasifa sai ya zamanto an cakuda an yi wannan aqida din ina fata ana fahimta ta da yawan abubuwan da ma qur'ani ya tabbatar da su in sun gane su cikin hadisi sai su ce babu su yanzu su ce maka wai hadisin da an kace wani ya kashe rai ɗari ba ɗaya sannan ya kashe na ɗari ya yi gudu sai mala'iku da ya mutu suka zo suna jayayya sai ce maka wai kaji an ce wa mala'iku suna jayayya alhali ga qur'ani na cewa qul inna ma ana wato qul huwa naba'un qul inna ma ana munzir wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-aziz al-ghaffar rabbus samawati wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar rabbus samawati wal ardi wa bainahuma al-aziz al-ghaffar qul huwa naba'un 'azim antum anhu mu'ridun ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la iz yaqtasimun ban da ilimin da lokacin da al mala'il a'la suke tun suna jayayya tun mala'iku ne ake zance kai kuma ka ce mala'iku ba shi su yi jayayya kaga wannan jahiltan ma shi kanshi alqur'anin ne ina fata ana fahimta ta duk wasu abubuwa sai ka iske suna kokarin kore su misali su ce annabawa ana gadon su dan Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gadi Dawuda alhali ba gado na kuɗi ake zance ba ana zancen gado ne na ilmi wala qad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma ya gadi mulki ne ta irin yadda baban shi gade shi da kuma sarauta ba zancen kuɗi na gado ba kaga nan sun yi tasirantu da yan shi'a ina fata ana fahimta ta ko ko an ce zakariya ya ce ya risu ni wa risu min ali yaquba kaga min ali yaquba an kace to min ali yaquba su duke su ta da gado ko ko ilimi ne zai gado dole ilimi to kai dole ilimi tunda su ali yaquba wannan lokaci sun jima da wuce da shudewa to kaga duka irin waɗannan fassarorin sai ka sun ce ai zance a ce musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi ai Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum ƴaƴanku an kace kenan da haka ɗanka a ce in shina kafiri bai gadon ka ba gaskiya bane amma sai su manta da ayar da Allah ya ce ma annabi Nuhu an gane ko wanada nuhu rabbahu فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ألا تبا daga cikin iyalin sheki ba to nan me yasa baka ci wadan shi na shine kaga wannan fahimtar Qur'ani ma bushi ba yanzu misali in muka je ga hadisin nan na abin nan na sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda ke cikin sahih Muslim wanda yace Jibril ya zo cikin suran namiji izzala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad hadha karshen hadisi sai zan ce waya waya Jibril ya taho wanda an ce ya hi girman duniya kuma kawai sai an ka gani shi ya zo cikin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman mutum waya hadisi cikin hadisi an kawai shi ko in ka diba cikin Qur'ani Qur'ani ya tabbatar da wannan mala'iku sun zo baki gidan Annabi Ibrahima Allah ce wala qad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam fama labisa an ja'a bi'ijlin hanif فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط annabi ibrahim sai da ka musu abinci mala'iku ne yanka dan maraki bai gane cewa ba mala'iku ne sai da sun ka faɗa mai cewa inna ursilna ila qaumi lut annabi lutu da suka zo mishi Allah ce walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib shi ya gina ganin yini ne mai tsanani Allah ce ran shi ya ɓaci saboda bai san mala'iku bane Allah ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka sai da ya kai karin shi ya kare bai ma san mala'iku bane daga bana suka ce mai kai lutu ka bar wannan mu manzannin ubangijin ka ne ma'ana kenan annabawa wato abin da mala'iku ne da Allah ya turo don Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas lan yasilu ilayka ba za su iya kawo gare ka ba duk wahalar da ya sha shi ya sa tsammanin mutane na yake kariya amma ashe mala'iku ne kuma qur'ani ne ya tabbatar da wannan to me yasa zaka cewa dan kaji an ce cikin hadisi mala'iki ya zo da surar wani dan adam ko surar wani makaho ko surar kaza kace a'a baka na ba ga annaba ko mal- mala'iku sun bayyana gare su wanda ba yake nuna ma malamai suka ce to wannan ke nuna cewa annaba ba su san gaibi ba dan da sun san gaibi da sun gane cewa mala'iku ne suka zo a wajen su to kaga irin waɗannan mas'alolin da a fahimta ba da kyau sai ka iske cewa galibi mutum zai nuna abu kaza babu shi alhali qur'anin ma sai ka iske ya zo ya yarda da wannan abin amma jahilta alqur'anin kan shi wani lokaci sai abka ka karyatar da ma qur'anin saboda kai hadisin da kake gaba da shi sai ka zo ka wada cikin abin da ma mutane muka cewa an yi gar an yi gudun gara an hada zabiyu to ka- shi na wato kai kokarin ka karyatar da hadisi baka sani ba sai ka karyatar da ma alqur'anin baka sani ba eh Allah ya muna mai kyau Amin, amin.
na'am ban sani ba ko akwai mas'ala da ta yi muna saura ta karshe Eh, mallam wa- wa- waɗannan kenan waɗannan mutane kamata yi a barce musu ma 'yan ƙur'aniyun in nake kamar an ce musu 'yan ƙur'aniyun kamar ma an ba su wata daraja eh a mustalah ne ai na malamai mustalah ne na malamai don a gane su Eh, eh ana ce musu qur'aniyun saboda kamar aqida ce da ta bayyana da wannan suna amma an danganta su ne zuwa ga alqur'ani saboda suna iddi'ai ai Ah, iddi'ai ne yawan suke iddi'ai, aha.
eh su suna iddi'ai suna aiki da alqur'ani amma sun kiyarda da wanda ya zo da alqur'anin da kuma sahabban da suka rubuta shi Suka rubuta.
to kaga duk malaman da suka yi ma alqur'ani hidima duk sun dauki aikin su bai ba su sune za su yi ma alqur'ani hidima kuma jullun su suna aiki da lugha ne su kware cikin ah, nahwu da sarf da balaga da adab an gane ko da ilmin lugha shikenan da shine kawai komi da larabci da za a fassara shi ba a bukatar sai an san hadisi ko sai an san fiqh ko an san usulul fiqh ko abin da ya kama da haka eh Allah ya kyauta amin amin aƙida kuma ina gani malam kuma duk kusan tattara tattara na Eh, a ɗebo a wata aƙida, ɗebo dama wata aƙida.
dama A- a akramaka sunan Allah da ta ai duk taru.
abin da kace ma alqur'ani da sunna da fahimtar magabata na farko yanzu na kana jin can an debo can can an debo can an hada Eh, tun da Gwa- ko cikin gwa- maganganu gwamaya ce Mm. tun da cikin maganganu ku za a ɗiba wani ɓangare sun ɗebo cikin hawari Eh, wani lokacin wani ɗebo sun ɗebo wajen 'yan shi'a a wani lokacin wani daga falsafa falsafa ga eh, shi nan dai abubuwa ne wani lokacin har turawa yanzu da suke suna ɗaukar nau'in aiki sai su ɗebo wani abu daga wajen su ce musu to ku je ku tallata mu da shi a duniya Mm.
to yanzu in ka diba wajen ƙasar ƙasar Hind da menene da menene zaka iske wannan akida tana da ƙarfi sosai wanda suna taimakawa saboda can suna ganin ana iya samun abin nan eh, eh, wud- wud- mutanen da suke yarda da irin wannan akida saboda wani lokaci talauci wani lokaci saboda karancin ilimi na addini bayan ka dibi kusan ma tarihin ta za a gani da kusan da zuwa can wajen kasar indiya din nan a su wannan kamar a zamanin cina in muka dibi khawarij da mu'tazila da wasu aiki da su da sai ba ai da shekara dubu ne kuma imamu shafi'i da yace da ya haɗu wannan mai aqida shekara imamu shafi'i ya mutu hijira tana da shekara 204 an gane ko to kenan kuma fiye da shekara 1200 akwai masu wannan aqida Mm, kwarai ina fata an fahimce ni kenan a- aqida ce da ta jima amma zaka iske waɗansu su yi watsar da waɗansu hadisai su ce sai bakin waɗanda su aiki wasu ma su ce don hadisan ma ba su yarda da su ba Kwarai kuwa.
yanzu zamu ba waɗansu ƴan uwa littattafai da ya kamata a ce sun yi karatu saboda gane wannan aqida na farko akwai ar-risala na Imam Shafi'i ya hidda babi kan wannan eh, abin nan sannan akwai wata majistar da aka rubuta a jami'atu ummul ummul qura ta makka alqur'aniyun shubhatuhum war raddu alaihim na khadim hussein ina ganin wani dan kasar pakistan ne in ban manta ba sannan kuma akwai eh, alhadith wal muhaddithun na abu zahu abu zahu abu zahu wani malami ne da ya rubuta doktora na kasar misra wanda kuma wanda ya takdimi ga wannan doktora kin har an mai da ita littafi shine eh, muhammad eh, hasanain makhluf na mufti na kasar misra sabiqan doktora ce tana taimakawa kwarai da gaske kan irin waɗannan ababen Eh, sannan kuma in muka duba akwai alhadith hujjatun eh, bi nafsihi fil aqaidi wal ahkam alhadith hujjatun bi nafsihi fil aqaidi wal ahkam Eh, Sheikh Nasiruddin Albani wannan littafi wanda nake cewa hadisi in ya zamanto ahad ne ba aiki da shi cikin aqida ko ko cikin kumce kumce Sheikh Nasiruddin Albani ya yi littafi wannan da ni faɗa alhadith hujjatun bi nafsihi fil aqaidi wal ahkam wanda littafin yana da muhimmanci sosai sannan kuma idan muka duba Imam Suyuti yana da wato abin nan مفاتيح ال- مفتاح الجنة في الاح- في الاحتجاج بالسنة an gari ko Imam Suyuti ya yi shi wanda kuma ya takdimi a gare shi daga cikin waɗanda suka yi takdimi a gare shi akwai Abdul Muhsin ah, Abbad babban malamin nan na hadisi na kasar Saudiya wanda ke jami'an Madina lokacin shi na na'ibin ra'isin jami'a a wannan lokaci wannan littafin yayi ta'liqata akan shi na Imam Suyuti sannan kuma idan muka duba akwai littafin eh, makanatu sunna an gane ko makanatu sunna eh, Dr. Umar Muslih wanda yake uduhuni na hay'atu tadris a jami'a ta Madina shi ma yayi eh, littafi akan bayani da yadda aka kima wato abin nan kafa hujja da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan dai na bada wadansu littattafai ne kadan daga cikin kuma fage ne mai yawa wanda ɗalibai za su yi bincike kan sunna maudu'ai suna da yawa don saboda ƙara faɗaɗa bincike akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ake son a ruguza ta ta fuskar ta kuma sai a ruguza addini kaga wannan kuma matsala ce mai girma Allah shi mu na tsari to ina ganin dai nan ya kamata insha Allah ta'ala mu tsaya sai kuma insha Allah Allah ya ba mu iko mun zo da sabon darasi to insha Allah Allah ya kaddara ko Amin, mutane amin.
su san da cewa wannan aqida an gina ta ne akan rushe addinin musulunci Na'am, na'am, wannan na'am.
shine kawai Na'am.
sannan kuma yan kwangila ne na yahuda Mm, wayannan na'am.
mutane Eh, wasu ma jahilci wani ma wallahi mallan jahilci ne wani Wasu ma bai san ma yahudawa bane kawai shi dai abin daga burge shi ya dauke ta yayi ce kawai a zo a yi fafata a yi dariya kawai a wace Shikenan wani kawai.
jahilci ne kawai mallan Sa su wahala.
eh wani na ma ya san yahudawan Mm.
to Allah ya saka da alheri amin amin Malam mun gode wa Allah ya saka lalle yau ga tsarbar da malam ya zo mu da ita.
Eh, haka.
Muna fatan Allah madaukin sarki shi- shi ta- shi abun ga ya tsamar da mu daga cikin wannan matsalolin da muke ciki.
Amin, amin.
Muna fatan Allah madaukin sarki ya saka kan malam da alheri.
Amin, Sannan amin.
mu kuma Allah madaukin sarki shi azurta mu aiki da abin da malam ya karantar da mu.
Amin, A nan amin.
za mu tsaya insha Allah ta'ala sai dai in Allah ya kai mu na rai.
Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh